الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya da zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a kira zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Adadin Falasɗinawa da Isra'ila ta kashe a zirin Gaza ya kai 34,488. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya ce musguna wa ɗalibai da ake a ƙasar Amurka take haƙƙin bil'adama ne. wasu masu tsaura ayin kin addinin musulunci a kasar sweden sun sake kona alkur'ani mai tsarki to yanzu kuma ga labaran daki-daki. adadin falasinawa da suka shahada a yankin zirin gaza yana ci gaba da karuwa sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa fararen hula a yankin ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gaza ta sanar a yi litinin cewa adadin waɗanda ta'addancin isra'ila ya sanadin shahadarsu su ya kai shahidai dubu talatin da da kuma jikata wasu hudu tun daga ranar 7 ga watan Oktoban da ya gabata. Ma'aikatar ta yi nuni da cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata Isra'ila ta yi kisan kiyashi a kan iyalai da dama a yankin zirin Gaza, inda mutane 34 suka shahada wasu 68 kuma suka jikkata. halin da ake cike dai wakilin tashar almayadin ya rawaito cewa adadin waɗanda suka shahada ɗin hare-haren da isra'ila ta kaddamar a yankin rafa a yau ya kai shahidai ashirin da biyar a lokacin da sojin yahudawa sa kai farmaki a kan tantana na 'yan gudun hijira da ke kusa da gine-gine a rafa a kudancin yankin zirin gaza a halin da ake ci kuma wakilin na almayadin ya tabbatar da cewa har yanzu jiragen sama na yaƙi na isra'ila suna ci gaba da shawagi a yankin na rafa kuma tun a safiyar yau jiragen yaƙin na isra'ila da suke yankin ba wurin ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa irin matakan da gwamnatin ƙasar amurka take ɗauka na yin amfani da ƙarfi domin murƙushe ɗalibai a jami'o'i take haƙƙin bil'adama ne rahoton da kamfanin dillancin labaran irna ya bayar ya ce nasar kan'ani mai magana da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da can zarafi na ɗalibai da ake a ƙasar amurka wanda 'yan sanda suke yi ba ƙaƙƙautawa wanda kuma bin hakan a matsayin keta haƙƙin bil'adama kan yi ƙarar cewa abin da ya faru a jami'in na amurka ya nuna irin yadda al'ummomin duniya suka fara miƙewa dangane da batun palestino kuma suke farkawa da kuma ƙaruwar ƙeyar al'ummar duniya ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya kan kisan kyashi da take yi wa fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza kamar da kuma al'ummomi suke nuna damuwa akan yadda kasashen yammacin turai suke baiwa isra'ila goyon baya ido rufe yadda yake shara da ƙoƙarin diflomasiyya da iran ɗin take a majalisar ɗinkin duniya da sauran taruka na ƙasa da ƙasa da kuma na yanki domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran ɗin ya karar cewa iran za ta ci gaba da ƙoƙarinta na diflomasiyya har sai an kai ga tsagaita buɗe wuta da kuma dakatar da yaƙi a yankin zirin gaza baki ɗaya To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sana muku ne daga Hausa Radio Tehran. wani mai tsatsauran ra'ayin kiyayya da addinin musulunci a ƙasar sweden ya kwana alkur'ani mai tsarki tare da wulakanta wannan littafi abin girmamawa ga mabiya addinin musulunci tun daga shekarar 2023 da ta gabata lokacin da rasmus paludan wani ɗan siyasa mai tsananin adawa da addinin musulunci wanda yake ɗasawa da 'yan ƙasar denmark masu kiyayya da musulunci shi ma ya kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jikadancin turkiya da ke kasar ta sweden irin waɗannan ayyuka sun sha faruwa a kasar ta sweden domin ko wannan ba ne karan farko ba duk da cewa dai hukumomi a kasar sun yi allah wadai da kona alkur'ani sannan kuma sun bayyana cewa dokokin kasar sun ba da dama haka masu tsaura ayin su ci gaba da mummunan aikin suna kona alkur'ani mai tsarki tashar talabijin ta rasha today ta wallafa wasu hotuna na wata mata wadda ta kona alkur'ani a birnin home babban birnin kasar ta Sweden. A cewar wannan rahoto dai wannan mata wadda take ɗaukar kanta a matsayin mai fafutuka ta addinin Kirista ta nuna wato bikin kona alkur'ani mai tsarki ɗin da kariyar 'yan sanda na ƙasar Sweden da suke bata da kuma hana mutane zuwa gare ta domin kada a cutar da ita. Dan majalisar dattawan ƙasar Amurka mai zaman kansa daga jihar Vermont ya soki firaministan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila ta da bayyana cewa matakin da wannan gwamnati ta ɗauka a yankin zirin Gaza ya daidai da kisan kare dangi. A rana ta 206 a cire sojin Isra'ila suna ci gaba da yin kisan kiyashi a yankin zirin Gaza ta hanyar kai hare-hare ta sama da ƙasa da kuma bindigogi na atilare. Bernie Sanders ɗan majalisar dattawan amurka mai zaman kansa daga jihar vermont a wata hira da tashar talabijin ta cnn yanda yake ishara da karuwar shahidai da 'yan gudun hijirar yankin zirin gaza ya sake jaddada bukatar sa ta a tuhumi prime minister isra'ila benjamin netanyahu akan laifukan yaƙi da yake aikatawa a zirin gaza da yake amsa tambaya dangane da halin da ake ciki na zanga-zangar ɗalibai masu goyon bayan falastinawa a duk faɗin jami'o'in amurka da kuma kalaman baya-bayan nan da ilhana umar 'yan majalisar wakilai ta amurka daga jam'iyyar democratai a wata ziyara ta kai jami'ar columbia sanders ya ce ko shaka babu benjamin netanyahu ya raba kashi 80 cikin 100 na al'ummar yankin zirin gaza da mahallansu ya kuma kashe wasu dubbai daga cikinsu wanda hakan yana a matsayin laifukan yaƙi wannan dan majalisar dattawan amurka dai ya ƙara da cewa yana kallon yiwuwar harin da gwamnatin isra'ila ke shirin kaiwa yankin rafa a matsayin zalunci ya kuma ce yana matuƙar adawa da matakin da amurka ta ɗauka na taimakawa gwamnatin isra'ila da makudan kuɗaɗe musamman ma a yakin da take ƙaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024 wato 20 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 Hijira kamariya wato goma ga watan Ordobehesh na shekara ta 1403 hijira shamsiya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan Afrilu na shekara ta 1945 a kwanaki na ƙarshe na yakin duniya na biyu sojojin ƙawancen suka ƙara samun wata babbar galaba bayan da aka rusa tsarin tsaro na Jamus a Italiya. Sojojin ƙawancen sun mamaye Italiya a wani farmaki da suka kai a ƙasar wadda a lokacin take ƙarshen jagorancin Mussolini wanda yake kawance da Jamus da ke ƙarshen jagorancin Adolf Hitler a lokacin. Bayan nasar da ƙasashen kawancen suka samu a ƙasar Italiya, sojojin Jamus kusan miliyan ɗaya da ke cikin wannan ƙasa suka mika wuya ga sojojin kawancen. Wannan babban shan kayi da Jamus ta haɗu da shi a cikin Italiya ya zo ne a daidai lokacin da Berlin babban birnin ƙasar Jamus yake shan lugudan wuta daga sojojin tarayyar Soviet wanda daga lokacin ne alamun faduwar gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler suka fara bayyana masu sauraro ko kun san cewa shekaru 343 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1682 peter the great ya hau kan kujerar sarautar kasar rasha tun yana karami peter shine sarki na uku daga cikin sarakunan dangin romanov amma daga bisani wata 'yar uwarsa ta kwace sarautar ta kuma kore shi daga birnin moscow baki ɗaya inda ya koma wani ƙauye a wajen birnin yana rayuwa bayan da ya girma peter ya haɗa wata babbar rundunar mayaka inda suka kaddamar da yaƙi akan 'yar uwarsa ta kwace sarauta inda suka samu nasarar murkushe ta bayan haka ne ya sake ɗarewa akan kujerar sarautar ƙasar rasha daga nan kuma ya faɗaɗa daular sannan ya bunƙasa ta cikin ta ci gaban tattalin arzikin daular ƙasar rasha peter the great ya rasu a shekara ta 1725 yana ɗan shekara 53 a duniya daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1928 gwamnatin kasar turkiya ta ba da umarnin hana yin aiki da rutun larabci a dukkan makarantu da ma'aikatan kasar tun bayan faduwar daular usmaniya a cikin watan oktoba na shekara ta 1923 wadda ta kwashe tsawon shekaru 323 tana iko shugaban kasar turkiya wanda ya jagoranci wargaza daular usmaniya mustapha kamal ataturk ya kawo sauye-sauye da dama a kasar wanda suka hada da sauya duk wani abin da ya shafi addinin musulunci da kuma larabawa ya maye gurbinsa da na turawa hakanan kuma ya haramta saka tufafi irin na turkiya wanda suka gada a cikin al'adunsu ya hana yada addinin musulunci ko koyar da shi sannan a rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a ƙasar inda ya maye gurbinsa da na latin ko kuma turanci. koya ya za ka kalli wato makomar ita kanta hamtaccen ƙasar isra'ila tasirinta da karɓuwarta a cikin turai da amurka bayan da yanzu ɗalibai da samari da al'umma musamman ka ɗauki ingila a london ba na jin cewa an ka cire yaman akwai wata ƙasa a duniya da ake zanga-zanga ta nuna goyon bayan falasɗinawa da yin tir da hamtaccen ƙasar isra'ila kamar wanda ake a ingila shin nan gaba ya wata za ta kasance a tsakanin al'ummar turai da amurka ai malam mustapha ni abin da nake gani shine kamar yadda rahabar ayatollah sayyid hmm. abu zaula hmm. ya sha faɗa na sha gani na sha karantawa akan cewa bi layi ta'ala karantacce ƙasar afirka ba kawai isra'ila kai karantacce hmm. ƙasar isra'ila ba kawai wai za ta ci gaba da zama ne a matsayin two-state solution da ake magana na hmm. ga ta ga isra'ila suna zaune da palestina haka ga isra'ila ga falasinu suna zaune cikin aminci da juna da yarjejena da juna ba hmm. yake cewa a rugujewa za ta gaba ki daya kuma har na iya tunawa sai da alhamdulillah ya taɓa cewa a bata shekara ko arba'in ne ko shekara nawa ne ya ah. manta ko shekara nawa ne ya faɗa nan da shekara ko ashirin da biyar ne ko nawa ne cewa talatin da biyar bayan abin da ya faru wanda ke faruwa har yanzu zanga-zanga a cikin kasashen turai da amurka musamman a ingila a london yadda mutane suke fitowa suna zanga-zangar yin allah wadai da isra'ila da kuma goyon bayan palestino da yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi shin ya kake ganin karɓuwar ita kanta haramtacciyar ƙasar isra'ila zai kasance a nan gaba a tsakanin musamman matasan turai tunda nan gaba su za su zama shugabanni hakanan a amurka an ce a karan farko amurka aka fara ba da taken cewa palestino dole ta zama yantacciya daga teku zuwa zuwa korama ake cewa e to wannan wato wannan taken ba a taɓa jinsu ba amurka sai a wannan lokacin kuma samarin amurkawa ne suke ba da wannan taken shin ya za ta kasance a nan gaba wajen karbuwa lalle alhamdulillah ai wannan magana ta from river to the sea hmm. palestine shall be free hmm. ko ba haka wani daga korama hmm. zuwa teku palestine za ta zama yantacciya to ba karamin eh, wani irin wannan abun da aka gani a matasan kasashen turai to ba karamin tasiri yake nuna cewa hasashe da kuma faɗe da sai da khamenei Eh, hafisahullah ya yi hmm. na cewa a wani lokaci ne ya wannan bayanan na ko shekara nawa ne da suka wuce amma na san na iya tunawa ya ce nan da shekara 35 bi iznillahi ta'ala isra'ila za ta zama bata kaga ba ma kawai shi hasashen da ya ba ma kawai na isra'ila za ta ci gaba zama tare da palestinu a matsayin two state solution ba ne. a'a kwata-kwata ma zai zama isra'ilan bata kuma palestinu za ta zama ita kadai ce a wajen bi izinin Allah ta'ala lokacin da aka yi wannan hasashen sai da kamar wannan hasashen na imani da uh, ba kawai duniya ba hatta ƙasar Iran yan ƙasar Iran da ma ƙila yan palestinian suna ganin kawai faɗa hmm. kawai abu ne wanda ba ma zai taɓa yiwuwa ba uh, tunani da hankali ba zai taɓa ɗaukan cewa akwai yiwuwan hakan ba to hmm. amma ni tun a lokacin na samu wani natsuwa da dumani na cewa wannan bawan Allah waliyin Allah ne kuma abubuwa da yawa sun sha faruwa tun ma lokacin da yana shugaban kasa ne da yana parliament speaker da menene har zuwa lokacin da ya zama rahaba hmm. kuma abubuwa da yawa in ya faɗa sai daga baya sun zo sun bayyana sun tabbata ah, ah, ya faɗa cewa za a rama abin da isra'ila ta yi ma iran kuma insha allahu ba wani abin da isra'ila za ta iya na tasiri akan iran mutane da yawa tsoro suke ji ina kasan a lokacin da ake tunanin iran ta kai hari din hmm. akwai lokacin da na je wani waje iraniya sun tsorata wasu ma suna tunanin za su je su shige su boye domin an ce eh, isra'ila za ta sake dawo hmm. da martani za ta kawo hari da sauransu kila za ta sako nuclear bomb ne ko wani abu hmm. sun tsorata amma sai gashi maganar sai da alikam na ita tabbata saboda haka kenan wannan bayanin da ya na cewa isra'ila ba kawai za ta zauna a matsayin two state za ta ruguje ne to ni sai nake ganin ya yi tasiri ko kuma in ce ya kara ba mu eh, eh, duk wani mai tunanin samun yanci a duniya ba kawai musulmai kawai ba cewa lalle makoma ƙasar isra'ila kawai ta kama hanyar rugujewa ne ga baki ɗaya kuma maganar sai alhamdulillah eh, abu zaula ya faɗi kenan za ta zama ta gaskiya domin kuwa wake taɓa tunani za a wayi gari a ce na farko 'yan ƙasar isra'ila tun da aka fara wannan kai tun daga ah, bakwai ga watan oktoba an nuna 'yan kasar isra'ila da yawa sun gudu sun bar kasar isra'ila sun koma kasashensu da suke da second citizenship mm, na turai ko ba haka ba sannan da wannan abin da ya faru lokacin da iran ta ce za ta kai hari mutane fiye da waɗanda suka gudu a lokacin 7 oktoba su ma sun gudu kai ni na gama an taɓa nuno tsohon firaministan isra'ila uh, wannan waiki da suna uh, me sunan shi kuwa ehud barak ehud barak shi kan shi an nuno shi ya rika kan shi ya kawo hanya ya gudu ya koma amerika hmm. kuma ya yi bayanai da sauransu yake cewa lallai abin da ake so a cimma na isra'ila nan ba zai yi ba to kaka kenan yanzu kamar yadda kuka yi tambaya wannan abin da ke faruwa a ingila da kasashen turai da amerika wannan ya nuna allah ta'ala shi ne ke salada kwakwale na mutane ba ke taba tunanin cewa ordinary people mutane mm. eh, ya zance mutanen gari mutanen gari eh, sauran amomi mm, amawa sauran amawa na kasashen turai dinnan wake ke taba tunanin har za su iya fitowa su yi zanga-zanga ba kawai wani abu da su da ko a kasar sun aka yi abu eh, mara kyau za ga misali abubuwan da ke ake nuna na ware launin fata a kasar america da abin da ya faru na misali george floyd da sauransu ai kaga sai zama masu fitowa su yi zanga-zangan daga bakake ne sai wasu 'yan kalilan amma hmm. yanzu sai gashi hatta turawan ba kawai turawa ba har yahudawa duk sun fito su ma ana yin zanga-zangan da su na ga yahudawa da suke fitowa su ce su ba da sunansu ake abin da ake yi ba kuma su yahudawa ne kuma su saida da sahayuniyanci ba da sauransu kuma kamar yadda kuka yi bayani ya ga yemen ba wata ƙasa da ta kai ainihin ah, ah, ingila yawan mutanen da suke yin zanga-zanga a kan cewa ba su da abin da ke faruwa ba na iya tunawa mutane islamic human rights commission na, na london na ingila wanda su sai eh, masu shajira suke shugabanta in za su yi zanga-zangogi sukan gaggayyato kungiyoyi ne yanzu ya ce na taba magana shi kwanan nan ya ce yanzu mutane sun musu yawa masu cewa suna so su zo su shiga zanga-zanga yanzu su kansu ba su iya controlling yawan mutanen crowd din da suke zuwa suna yin zanga-zanga ne to kaga su kansu abun ya sun zama abin da ake cin overwhelm su kansu abin ya fi fita tunaninsu wato wani abu ne kenan daga Allah ta'ala to ka kenan inda mutum na da imani da kuma yana da sauran hope har eh, eh, eh, harafi kenan mm, yana da sauran fata daga Allah ta'ala kenan bi izin Allah ta'ala makoma Isra'ila kawai karshe ne kamar mm. yadda dubi South Africa wa ke taba tunanin South Africa za ta mm. jagoranci a zo a kai Isra'ila kara ba fa Isra'ila aka kai kara ba amerika ce da ingila da faransa da germany da sauran kasashen da suke sahanuyanci nan su aka kai kara hakan saboda in tabbatar da magana kai kwanan nan amurka take cewa abinda afirka ta kudu ta yi ya sa za a shigar da ita cikin kasashen da suke fada da adawa da amurka kaga kenan wannan ya kara nuna nan yanzu kasar eh, eh, south africa da kuma duk waɗannan kasashen da suke cikin brics da tsofaffin da ma sababbin hmm. yanzu bi izin lai ta'ala ko an ki ko an so zai zama dole suna sara suna bakin duban bakin gatarin su kan bin america ido rufe yanzu zai zama ba sauran bin amerika ido rufe da kawayenta yanzu zai hmm. zama duniyar nan kamar yadda da suke so su dinke su mai da ita one oh, power na new world order yanzu dole wannan multipolar world order kamar yadda putin da china shugaban china da na hmm. south africa suka faɗa dole yanzu shi ne za a dawo a kan shi kuma ko an ki ko an so amerika ta riga ta fara sullatowa ta riga ta kai makurarta pik dinta yanzu Amerika gangarowa take kuma bi izinin Allah ta'ala kuma sunna ce ta Allah ta'ala hmm. cewa duk wani wanda ya yi karfi da suna musamman a zalunci to bi izinin Allah ta'ala sai ya sullato hmm. kuma mun ga tarihi ya maimaita kanshi kuma tarihi kullum maimaita kanshi yake hmm. saboda haka muna to wata tambaya mai muhimmanci shine bayan wannan harin da Iran ta kai na martani akan haramtacciyar kasar Isra'ila kasashen larabawa da suka kulla alaka da Isra'ila kamar irin su Bahrain irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun yi ne don su samu tsaro a tunaninsu da tattalin arziki daga Isra'ila mm. shin yanzu wannan martanin da irin ta kai bai nuna musu cewa isra'ila ba ta da wannan abin da suke nema a wajenta tabbas hakika ya nuna domin kuwa ni zan iya tunawa ma tun ma daga harin da yamanawa suka kai ma saudi arabia a hmm. ma'adanai ko in ce eh, masana'antar su da sauransu dinnan wanda aka yi wata da watanni ana tunanin ya aka yi suka iya yin wannan abu har da suka kasa gano ya aka suka yi suka zo suka kula ma iran suka ce ai da mm. aka yi iran ce ta yi masu mm. ba aka ce su bayyana ya aka yi za su iya tabbatar da cewa iran ce ina suna da wani abu da zai nuna makaman daga iran suka fito suka tafi can mm. suka kasa bayyanawa to tun daga wannan lokacin ne na imani da kasashen turai din nan suke kara eh, fahimta kasashen eh, larabawa kai ya kamata su fahimci cewa lallai isra'ila ba za ta iya kare kanta ba balantana su karan kansu daga iran Ah, ba kawai haka ba a'a sokol cewa ah, suna da wani dubaru da karfi na iya kare kansu kenan bai taka ah, ba zai haifar da ɗa mai ido ba domin kuwa duk dubarun da suka yi da shi kashi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a nuna cewa akwai Allah zai ba da wasu dubaran da kuma za a iya bi a ruguza wannan dubara din saboda haka hanyar kawai da dama sun yi ne domin su kare kansu kamar da kuka ce su kare ƙarfin Eh, tsaronsu da kuma tattalin hmm. arzikinsu to yanzu ita kanta israel tattalin arzikinta sun rura yake yanzu irin waɗannan makudan kuɗi da amerika ke fitarwa eh, ba tare da ainihin ma wani lokaci ba tare da ma 'yan majalisa sun yadda ba wani lokaci da yardar su eh, ake ta zubawa a ƙasar isra'ila ɗin kamar da ake zuba a ukraine to ai kaga ƙarshe dai ba shine mafita ba kuma kowa ya sani cewa amerika tana cutar duniya ne domin ta yi dubarorin da ya zama ana amfani da dala a kan cinikai a duniya shi yasa suke murɗayen da suka ga dama Soda ko da tattalin arzikin su ya kasa zuwa suke su yi printing dollar zuwa suke su sake buga ta kawai shikenan sun ci banza kenan ko to yanzu irin kasashe su Rasha da China da sauran kasashen da ke BRICS din nan kaga su ma yanzu sun samu damar da su ma hmm. za su iya bin wasu dabarorin ko irin wannan kuma wanda suka fi wannan su ma su kare kansu to kaga kenan bi iznillahi ta'ala ko an ki ko an so kasashen laraba dole in dai suna da sauran hankali tunda dama ba hankalin gare su ba to za su gane cewa bin wannan tafarkin fa ya riga ya tashi aiki wannan tafarkin ba zai taɓa su kariya ba kuma dawowa su mai da hudu su ta zaman lafiya da iran shine hmm. kawai mafi muhimmanci a gare su shine kawai zai taimaka ma eh, ci gaba da rayuwarsu da kuma ci gaba da jin daɗin mutanen ƙasashensu ni a tawa tunani to wani abu mai muhimmancin da ka faɗe shi a cikin bayan da kake shine na ƙasar afirka ta kudu afirka ta kudu ta kai haramtaccen ƙasar isra'ila ƙara a kotun manyan laifuka ta duniya saboda abin da take a gaza wannan ya bawa ita kanta afirka ta kudu kwarjini da kuma afirka baki ɗaya wajen kare waɗanda ake zalumta da kuma faɗa da ma wanda suke a zalumai shin ya kake kallon wannan rawa ɗin da ƙasa afirka ta kudu da ma afirka ta taka wajen kare wato ina da ake zaluta ai malam mustapha alhamdulillah wannan abin da afirka ta kudu ta yi abin ayaba ne ba ɗan ƙaramin kuma ina dai kara danganta uh, wannan din da bayanan da ne a baya cewa duk wannan tasiri ne na wani abu wanda allah ta'ala yake so ya amfani da shi ya nuna ma duniya cewa zalunci fa baya dorewa. ita kanta ƙasa afirka ta kudu uh, duk da yake irin gwagwarmayar da anc da su nelson mandela oliver tambo suka yi kowa ya san cewa su yi kokari sosai amma ai in an tuna akwai taimakon irin kasashe masu ra'ayin gurguzanci irin su rasha da irin su kasar cuba da sauransu kan ba su gudunmuwa a lokacin da suke tagogwarmayoyinsu to amma duk da haka tunda ba addinin musulunci ne a gabansu ba kuma ba addinin suka sani ba duk da haka ana ganin suna da makura wato they are limited na ta yadda za su iya dorewa a kan wannan tunani ɗin kafi kenan yanzu aka wayi gari south africa ƙasa south africa ta kudu wanda ake ganin kawai zalunci yake danna su eh, zaluncin duniya ne yake tafi da su kuma duk da sun samu yancin kai ya zama har yanzu irin waliyar ronin fatan da ake yi kafin eh, mandela ya kafa gwamnati da kuma bayan ya kafa gwamnatin bambancin bayawa misali in an duba tattalin arziki da sauransu to amma sai gashi afirka ta kudu ta iya fitowa ta yi tsaye kuma wani abun muhimmanci shine sai allah ya amfani da mace tunda wannan shugabar eh, eh, ministan eh, harkokin wajen kasar a kasar afirka ta kudu aminta hmm. sunanta ita ce kusan jigo a kan ƙoƙarin ganin ta haɓako waɗannan 'yan afirka ta kudu sun tashi sun yi tsayin daka duk da kalubale da aka jijjefa masu ita kanta na san an faɗa an ce ana nan ana so sai an kashe ta isra'ila ta sha aika mata da sakonni ta fakaice da kuma ta hmm. bayyane akan za ta halaka ta ko za ta halaka danginta ko wani abu amma bai sa sun juya ba to wannan abin da afirka ta kudu ta yi tabbas ya yi rawar gani wajen maido da martaba afirka kuma ina kyautustin yana da shi ma alaka da abin da ke faruwa yanzu a kasashen musamman afirka ta yamma dinmu irin su kasar mali burkina faso niger da ma yanzu ga chadi da sauransu wanda bai eh, bi layi ta'ala eh, wata hanya ce da kuma allah ta'ala yake amfani da shi yake dawo da tunanin kwakwalan yan adam su gane cewa shi fa danniya in ana yin shi to baya fa dorewa har abada kuma lokaci zai zo da mutane za su dawo daga ainihin su dawo su dawo cikin hayyacinsu su gane cewa su tashi su nemi yancinsu ko da ko za a nemi rayuwarsu ko da za a musu barazana da rasa duniya da sauransu to dawowa a yi tsaye kyan din nan shine mafita kuma alhamdulillah kaga kenan yanzu wannan ba kawai abin da South Africa ta yi ba kawai zai dawo da martaba ba bane a'a zai ma ƙara ba Afirka dama ta ƙara samun yancin kanta daga danniya da zaluncin da tura mulkin mallaka da na neo-colonization. sabon mulkin mallaka yawa sabon salon mulkin mallaka da ke faruwa yanzu so eh. kamar ya kara saita ma afirkawa hanyar da za su fi kenan da izin lahita hmm. to wani abu wanda shi ma da nashi muhimmancin shine harin da jamhuriyar musulunci ta iran ta kai wani hari da aka yi a cikin yankunan falasɗin da ke karkashin mamaya sannan hezbollah tana ci gaba da kai har-hare ita ma wanda a yanzu haka kusan fiye da 'yan sharori zauna dubu ɗari da hamsin sun ba matsugunansu da ke kan iyaka da labanan sannan kuma ga ansaru na na ƙasar yamma su suna kai har-hare alhali a bisa ƙidar da aka ƙirƙiri isra'ila kamar yadda bin goriyon ya faɗa shine kada isra'ila ta yadda ta yaƙi a cikin gida in abokan gawa suka kawo mata hari to ta mai da yaƙi cikin ƙasarsu to amma ga yanzu wajen wata bakwai ya gagara shin wannan sauyi da ya faru daga aƙida da bin goriyon ya gina isra'ila ta tsaro a kai zuwa yanzu yaya zai iya ba wa 'yan gwagwarmaya wata dama a nan ga wasu sake ganin walle ko kuma wata kafa ta isra'ila ai alhamdulillah wannan mugun bin gorion din mm. da shi ainihin tim din shi suka zauna suka kirkira wannan mafarki na greater israel da greater mm. israel to bi izin lahi Eh, lokaci ya yi da su kansu za su gane cewa ba zai taɓa haƙaƙa ba izin lahi ta'ala domin kuwa eh, in ka duba da salele da tsare-tsare da suka yi kuma su komai suna yin timeline sukan tsara daga nan zuwa shekara kaza muna so mu kai ga kaza daga nan zuwa shekara kaza muna so mu kai ga kaza to ai duk ya barkace musu wannan lissafin duk ya barkace musu sai sun sake tsara sun sake tsara shi saboda haka kaga kenan eh, yanzu daga cikin abubuwan da Ben Gurion ya yi ba akwai wannan mafarkin na cewa za su fasa ainihin harshen uh, maliya ba wanda zai zo yanzu ya je ya haɗe da hmm. tekun uh, abin nan uh, ba pacific ba red sea a na red sea ai shine na maliya eh, to eh. ce harshen shi ɗaya na dama din na hagu ai shine na wanda ya kai swiss canal aka ce aka haɗe da mediterranean eh, to yanzu kuma suka ce za su zo su fasa su yi amfani da makaman nukiliya su fafasa so da ruwa za su shigo su tafi su je su hmm. haɗe da ruwan ainihin teku mediterranean sea din wanda shi ne ake so a bi ta gaza ko ake so a bi gaza hmm. kuma eh, masu nazari sun ce ai wannan na daga cikin dalilin da yasa suke so sai sun shafe gazan gaba ki daya hmm. ma'ana za su shafe gaza ne saboda akwai gas a karkashin gaza akwai petrol sannan kuma suna so su yi wannan harshen wanda zai hmm. biyo ta gab da gaza ya zama an yi wani katon teku eh, a hanyar da jirage za su rika in sun ɗauko eh, kayayyakin sana'a Eh, mai da sauransu su biyo ta wajen maimakon a riƙa bi ta Suez Canal wajen Egypt ko ba haka ba suna so su bi wannan to kaga wannan abin da ke faruwa yanzu ya ƙara nuna mafarki suke yi kuma bi laya wannan mafarkin ba zai taba haɗuwa ba kamar yadda kuka ce idan a Gaza ma wata yanzu na shida kenan ko na bakwai eh. sun kasa iya cimma muradansu har yanzu cikin muradan da suka kirkira na kirkiran wannan yaƙin da suke har yanzu ko ɗaya ba su kammala cimma shi ba balantana tun da an lissafa suna da muradai kamar guda biyar da suke so su haɗa ƙar amma har yanzu ko ƙara ɗaya ba su iya cimmawa ba ta kamar bai to kaga kenan ah, lallai ba ah, abin mafarke-mafarke da tsare-tsaren da ben goren ya asasa isra'ila ko ya shugabance ta akai ba za su taɓa tabbata ba bi iznin ta kuma ah, wani abu da nake so ainihin musamman musulmai su ƙara fahimta shine musulman duniya da yawa suna tunanin ai Ah, ainihin tunda Allah ta'ala ko in ce manzo sallallahu alaihi Wa sallam ya ba da ah, ainihin ishara ko in ce ah, hasashe kenan ko na cewa akwai lokacin zuwa ƙarshen duniya akan akwai hadisi da na sani a sunni da ake cewa mm. ko ya rage sauran awoyi ne duniya ta tashi sai Allah ya ba musulmai dama galaba akan yahudawa da zalimai da za su taru waje guda to mutane ya kansu suna fassara cewa inda suka taru a isra'ila nan ne hmm. taruwan su waje guda da sauransu to eh, eh, kaman tamkar ai eh, hakan ba zai yi ba ko kuma hakan dole wannan abin da ke faruwa kaman shi din ne to abin da nake so mutane su fahimta ai ba lallai sai lokacin tashin alkiyama ne zai zama wai an samu wannan damar da za a yi ma yahuda haka nan ba a ai kaman mu ne musulmi da muke jiran imam mahadi a jallallahu ta'ala farjo sharif ai imam Khomeini ya gama faɗa mana cewa ba tsayawa za a jira sai kawai an waye gari imam mahdi ya ba hmm. za a fara shirye-shirye ne a share mishi hanya ya zama in ya zo ya zama mu a shirye muke mai aiki mu tallafa hmm. mishi ko a taimaka mishi a ci gaba da yin aikin da ya kamata ko ba haka ba to kaka kenan ya kamata musulmai mu dawo daga wani tunani mu san cewa dole ne fa mu tashi tsaye mu bi duk wani hanyoyin da zamu ruguza wannan tunani na bengoriyan da kuma ainihin waɗanda suke ƙoƙarin sai sun tabbatar da Eh, alakarsu kuma wannan ya ƙara tunamin cewa da zaluntar da ake ma eh, sauran al'ummar duniya musamman masu bin ainihin masihiyanci kristoci cewa ai a cikin bible ne aka faɗa cewa yahuda su ne zaɓaɓɓun allah ta'ala hmm. kuma allah ya musu alkawarin wannan ƙasa eh, kuma lalle tunda allah ya musu alkawari ko mawa kenan kawai a cire shi a kashe shi kawai a basu ƙasarsu a huta lafiya to su fahimci cewa ba fa don hakanan din ne ya sa zalla ya sa su isra'ilawa ko yahuda suke abin da suke yi yanzu ba kuma su ba shi ne ma ya dame su ba saboda ai su ba su imani da bible din ba hmm. ba su yi da bible din ba ma suna ma bin hanyoyin da za su ma rubuta bible din da duk abin da bible ya faɗa mai kyau a'a ainihin lamari ne wanda Allah ta'ala shi ke tafi da shi kuma wannan ya nuna cewa kawai dama ce da zai sa yanzu waɗanda suke sokar kristoci su fahimci cewa ainihin wai cewa allah ta'ala ya zaɓi yahudawa uh, sahayoniyawa ya ba su ai waɗanda suka bi allah ne suka bi abin da allah ya tsara musu a cikin littafinsu na zabura da ma cikin linjilan bible waɗanda suka bi shi su ne allah yake ma wannan fatan ko allah ya yi ma wannan alkawari amma hmm. kuma sun yi abin da allah ya ce din wanda zai ba su wannan alkawari din ba su yi ba sai suka koma suna akasin abin da allah ta'ala ya ce su yi din to haka in ma za a yi nazari ai magana wannan gaba ɗaya ta tashi kuma mu a ƙur'ani Allah ya riga ya faɗa mana eh, cewa in kuka canza wa in yasabdil qoma eh, wa in wa in ehm, Allah ya alƙawari ya riga ya yi alƙawari kamar yadda muka sani a ƙur'ani cewa idan idan kuka canza Allah zai canza hmm. da wasu ba kuma wannan alkawari uh, Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana cewa Yahudawa in suka canza Allah zai canza da wasu ba su ba kuma mutane da yawa sun fassara ai Allah ma ya canza su da Larabawa su ma Larabawa hmm. mun sani cewa akwai ruwayoyi da suke bayyana cewa hmm. su ma in suka canza Allah zai canza su da wasu kuma har aka kawo hadisin Salman Farisi cewa wanda cewa idan an kai zuwa wani lokaci zamani uh, wanda Mm. tsayuwa da imani na musulunci zai zama ya gagara ya yi wahala sosai cito manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ruwaya har a cikin ruwayoyin su ne akwai ta da yawa mm. ya taba salman farisi ce mutanen wannan mutumin salman farisi su za su koda imani ya kai surayya koda rike musulunci ya gudu ya tafi can sama ya kai stadin taurariyar surayya mai nisa mm. daga duniya to mutanen nan za su dawo da imanin nan kaga mutane da sun fassara ko sun hmm. ainihin yi interpretin din wannan magana akan cewa to wannan lokacin ne gashi yanzu bi lahi ta'ala larabawa sun yi mukus sun yi shiru ana kashe yan uwansu ana zalunta yan uwansu kuma kowa ya san baitul muqaddis ba kawai ta yan palestino ba ce ta musulman duniya ce baki daya amma sun kasa iya tabuka komai sun yi shiru kuma ba don komai ba saboda tsoron kada su mutu da kuma tsoron mm. kada su yi talauci mm. tattalin arziki da kuma ainihin mm. eh, rayuwarsu ko ba haka ba shi to amma sai ga mutanen iran su ne muka gani sun fito su ba sa tsoron su mutu kuma ba sa tsoron takurawa tattalin arzikin da za a yi musu kuma gashi suna dawowa da imani yana dawowa ga bayan kasa insha Allah ta'ala to bisa wannan tattaunawa da muka tun daga farko har zuwa ƙarshe wani sako a takaice kake da shi ga masu kallo da kuma sauraron mu abin da nake da shi a takaice ga dukkan ainihin al'umman musulmai da ma al'umman duniya ga baki ɗaya shine kada mu cire fata mu ci gaba da sa fata mu dage da addu'a mu dage da ƙoƙarin kusanci zuwa ga Allah ta'ala domin game da na ji malamai a nan ƙasar Iran da kuma ma wasu a ƙasashen waje suna faɗa su suna ganin babban dalilin da ya ba Iran wannan nasara da kuma kila yake ba 'yan Falasinawa nasara duk da ana kashe su amma kuma sun ce su ba za su bar kasan ba kamar yadda ake so su bari kuma duk abin da za a yi sai dai a yi amma dole a bar su yadda suke so kuma dole a bar musu kasan su to shine ƙara dagewa da ƙara yin fata zuwa ga Allah ta'ala mu ƙara danganta kanmu da Allah ta'ala mu ƙara tunanin cewa bi izin lahi abinda yahudanci ko saharinanci so ya tabbata a duniya ba zai taba tabbata ba kuma ko da zai tabbata to ba zai tabbata yadda suke so ba to kenan mu kuma fatan da muke da shi na cewa allah zai kwato yanci mu musulmai ga baki daya tun daga yan palestino iran har sauran kasashe yemen da iraki da sauransu to bi izin lahi zai akaku kuma zai yiwu kuma insha allah ta'ala ci gaba da dagewa akan fitowa a nuna ba a yadda ba in abin da ya shafi muzahara ne a fito a yi muzahara in abin da ya shafi rubuce-rubuce ne a fito a yi rubuce-rubucen musamman yanzu da ake da kafan sadarwa ta social media eh, ta sada zumunta kaga gashi sun bi hanyoyin da duk manya-manyan kafofin watsa labarai na duniya sun danne su an hana su faɗi abin da yake faruwa sai abin da aka gada amma kuma duk da haka bayanan abin da ke faruwa yana yana ta bayyana ana ana ta nuna shi a duniya ga abin da ke faruwa to kowa ya dage komai ɗan ƙanƙanin gudunmawa da mutum zai bayar ya ci gaba da bayarwa kuma insha Allah a hankali a hankali humanity shi zai nasara yan adamtaka za ta yi nasara hmm. To masu bibiyar mu ta hanyar talbijin da kuma rediyo za mu rufe shirinmu a daidai wannan lokaci bayan wannan dogo tattauna da muka yi da bakonmu na musamman wato Malam Nasir Umar Tsafe akan abin da yake faruwa a wannan yankin na yammacin Asiya tun daga harin ranar bakwai ga watan Oktoba na shekara ta 2023 da kuma harin da haramtaccen kasar Isra'ila ta kai akan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta Iran a Siriya. sanan da gagarumin martanin da iran din ta mayar wanda ya jefa haramtaccen kasar isra'ila cikin rudani wanda yanzu bata san abin da ya kamata ta ba ko kuma ta sake bitar kanta kan cewa abin da ta daɗe tana yi na cin karanta babu baka ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara a tattauna da muka yi da bakon namu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Stone na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun fara magana dangane da rayuwar Fatima a zahra salamullah alaiha shugaban matan aljanna bayan mun kammala sirar mijinta Amirul Mu'minin Ali ibn Talib alaihi salam. Mun kuma fara magana dangane da haihuwarta inda muka bayyana cewa an haife ta bayan fara annabci da misalin shekaru biyar kuma bayan isra'i da miraji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya ci wata itaciya inda ya ci ‘ya'yan wata itaciya a aljanna wanda kuma ya zama ruwa na halittar zahra salamu alaiha wannan dai shi ne wato ingantaccen al'amari a wajen malaman masabar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba da kawo maku sirar daki-daki bari mu ɗan kawo kaɗan daga cikin matsayinta idan mun kwatanta ta da sauran mata da kuma sauran halittun Allah ta'ala da farko Allah ta'ala ya halicci mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi don ya zama ayarsa ga dukkanin talikai ya kuma sanya shi shugaban annabawa da manzanninsa ya aike shi don kammala da kuma cika addininsa wato addinin musulunci kuma addinin Allah ta'ala tun annabi Adam alaihi wanda shine addinin musulunci amma sai ya cika shi da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne kaɗai karɓaɓɓen addini a wajen Allah ta'ala sannan ya halicci Fatima salamullah alaiha daga tsokar jikinsa ya kuma sanya ta shugaban matan duniya da kuma aljanna ya ɗaukaka ya ɗaukaka al'amarinta a duniya inda ya sanya ta mahaifiyar dukkanin wasiyan mahaifinta in banda mijinta bayan ya rufe annabci da shi fatima salamun alaiha ta sami ɗaukaka a duniya inda allah ya kai ga inda ya kai ga ana kafa dauloli da kuma da sunanta aka kuma ake kuma kada wasu daulolin har ila yau da sunanta da albarkanta babu wanda ya kai ta ɗaukaka a mata wanda allah ta'ala ya taɓa halitta a duniya daga ciki hadda maryamu yar imrana salamullah alaiha shugaban matan zamaninta don zahra salamullah alaiha shugaban dukkanin mata ne daga farko haƙashe zahra salamullah alaiha tana daga cikin waliyan allah ta'ala wacce allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani dangane da girmanta a wajensa kuma musulmi suna karanta su har duniya ta naɗe. da farko Allah ta'ala ya sanya ta cikin wa'anda ya tsarkaka kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab aya ta 33 inda Allah ta'ala yake cewa Allah na nufin ya tafi yadda ƙazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa a lokacin da wannan ayar ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi ummul na ummu salma tana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kira masa Fatima da mijinta da kuma ‘ya'yanta Alhassan da Hussein alaihi salam a lokacin da suka zo sai ya lullube su da wani bargonsa saƙar Yemen. Sannan ya ɗaga hannayensa masu albarka yana cewa, ‘Ya Ubangiji, wa'annan su ne iyalan gidana, ka tafiyar da dauɗa ka ɗauke dauɗa daga gare su ka kuma tsarkake su tsarkakewa har zuwa ƙarshen addu'an sai wannan ayar ta suratul azab ta sauka har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Zahra salamu alaiha zuwa la'aninneniya ko kuma mubahala da nasarar Najaran da Allah ta'ala ya umarce shi ya yi mubahala da su ko la'aninneniya da su kamar yadda ya zo cikin suratu al rana inda allah ta yake cewa to wanda ya yi musu da kai a cikinsa a bayan abin da ya zo maka daga ilimi to ka ce ku zo mu kirayi ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku da matanmu da matanku da kanmu da kawukanku sa'an nan kuma mu ƙarƙan da kai sa'an nan kuma mu sanya la'anar Allah kan maƙaryata cikin suratu al imran aya ta 61 a cikin wannan aya dai Allah ta'ala ya ambaci matanmu wanda kuma ma'anarsa ita ce zahra salamun alaiha don ita kadai ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita da ita don mu mubahala tare da nasarar Najran don haka tana daga cikin waliyan Allah ta'ala daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya maida addu'arta kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana tana daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya wajabta son su kuma yin hakan wato son yana daga cikin ladar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wajen musulmi saboda ni'imar musulunci da ya zo masu da shi. Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratu shura ayata 23 wancan shine Allah ke bayar da bushara da shi ga bayansa wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai ka ce ba na tambayar ku wata ijara a kansa face dai soyayya ta cikin zumunta kuma wanda ya aikata wani abu mai kyau za mu ƙara masa kyau a cikinsa lallai Allah mai gafara ne mai godiya cikin sura aya ta uku. don haka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ilan gidansa tsarkaka wa'anda kuma su ne Fatima da mijinta da 'ya'yanta Alhassan da Hussein alaihi salam wajibi ne da nasi alkur'ani mai girma malaman masabobin addini musulunci gaba ɗaya sun gamu a kan haka sun kuma tabbatar da cewa duk wanda baya son su ko kuma yake ƙin su nasibi ne ya fita daga cikin al'ummar musulmi ba za a yi hulɗa da shi ba ba za a auren masa ba kuma ya nisanta daga al'ummar musulmi imam shafi ɗaya daga cikin shugabannin masabobi hudu na ahlus sunna yana faɗa dangane da son iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa a cikin wata kasida inda yake cewa ya ku ahli baitin manzon allah sallallahu alaihi wa son ku farilla ne daga allah ya kuma saukar da shi a cikin alkur'ani ya ishe ku daga girman daga girman al'amarinku cewa duk wanda bai yi maku salati a cikin sallarsa ba to bai da sallah don yana daga cikin girman da ɗaukakar fatima salamun La’aliha a cikin addinin musulunci shine duk wanda bai yi mata salati a cikin sallarsa ba to sallarsa ba karɓaɓɓiya ba ce wannan kuma ya zo daidai da salatin ibrahimiya wacce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabansa kan yadda za su yi masa salati inda ya haɗa da iyalan gidansa wanda fatima ce ta farko daga cikinsu wato ya ubangiji ka yi salati ga muhammadu da iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa a masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam salatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake yi a cikin tahiya a cikin saloli gaba ɗaya shine salatin da ake magana a kansa wajibi ne idan an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an hada da iyalan gidansa tsarkaka wanda Fatima ita ce ta farkon su. To madala masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.